Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Lahadi ta ƙarshe. wanda ta yi daidai da 24 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da taimakon Sarafilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Kasar Thailand tana ci gaba kan aikin karkatar da ruwan da aka daɗe ana takaddama a kai bayan da wani babban kamfanin kasar China ya nuna sha'awar saka ruwan. Ministan harkokin wajen cikin gida na Jamus ya faɗa yau Lahadi cewa ya halatta don kare kan iyakoki bayan da wasu ƙasashen tarayyar Turai suka nemi Brussels da tafiya kudaden shinge don hana bakin haure shiga. Haka kuma za ji cewa wakilin Amurka a Koriya ta Arewa ya sake roƙon Pyongyang a yau Lahadi da ta shiga tattaunawa don kawar da makaman nukiliya. Kanan labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A cikin taskar rahotanni kuwa sai a ji irin gudunmawa da gwamnonin jihohin arewa maso gabashin Najeriya ke shirin baiwa gwamnonin jihohin yamma don magance taɓarɓarewar tsaro a yankin. A cikin alhini al'umma mu suka wakilta mu zo mu muku wannan jaje ganin cewa duka abin da ya taɓa a hanci to ya taɓa baki. Masana kuwa na ganin cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na yi wa 'yan ƙasar kumbiya kumbiya da dukiyar albarkatun ƙasar. kuma ba zai yiwu a ce nnpc ita ce yan kwallo ita ce yan kallo ita ce refri ita ce duk abin da ta ga dama za ta yi kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan bayan duk waɗannan za mu kawo muku mu na matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya kasar thailand tana ci gaba kan aikin karkatar da ruwan da aka daɗe ana takaddama a kai bayan da wani babban kamfani na kasar china ya nuna sha'awar sakar ruwan matakin da zai iya baiwa beijing wani sabon waje don da na samar da hanyoyi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin firaminista mai ƙarfin iko a thailand prawit wongsuan hukumar muhalli ta kasar a watan satumba ta amince da wani muhimmin shiri mai tasiri kan muhalli na aikin karkatar da kogin yom karo na biyu kenan hukumar ta amincewa da shirin aikin da aka yi a baya na baya bayan nan a watan disamba shekarar 2019 fuskantar watan satumba ya zo makonni bayan labarai na cikin gida na cewa wani kamfanin canar ba ambaci sunansa ba yana ba da tayin gina aikin don fiye da rabin farashin da aka kiyasta na dala biliyan 2.1 da kuɗinsa kuma cikin shekaru hudu kacal maimakon bakwai da aka tsara jam'iyyar proud da prime minister prayut chan ocha ke mamaye kawancen masu mulkin thailand ministan harkokin cin gidan jamus ya faɗi yau lahadi cewa ya halatta don kare kan iyakoki bayan da wasu ƙasashen tarayyar turai suka nemi brasil da ta biya kudaden shinge don hana bakin aure shiga kiran ya zo ne a farkon watan nan yayin da poland ta ba da sha'awar gina katangar euro miliyan 350 a kan iyakarta da belarus don hana bakin haure shiga kungiyar eu na zargin mahukuntan belarus da kwasar bakin haure da gabas ta ke da afirka zuwa minsk sannan ta tura cikin kungiyar da kafa a matsayin ramuwar gayya kan takunkumin da aka sanya kan murkushe 'yan adawa da aka tambaye shi ko katangar iyakar poland ta zama dole ministan harkokin cikin gida na jamus horst sifa ya ce kare iyakokin abu ne da ya dace yawan mutanen da ake tsallakawa bisa ka'ida ba a kan iyakar eu ta gabas tare da belarus ya sanya manyan matsaloli ga kasashe mambobin da ba saba da mu'amala da shigowar mutane da yawa lokaci guda ba wakilin amurka a koriya ta arewa ya sake roƙon pyongyang yau lahadi da ta shiga tattaunawa don kawar da makaman nukiliyarta wakilin musamman sun kim ya kira gwajin pyongyang na gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan dangane kuma da yin illa ga dawwammamen zaman lafiya a yankin koriya amma ya zuwa yanzu pyongyang ta yi watsi da ta yin komawa teburin inda ta zargi washington da seoul da yin magana game da harkokin diflomasiyya yayin da suke kara tayar da hankali a ayyukan sojinsu a ranar alhamis koriya ta arewa ta ce amurka na mai da martani fiye da kima kan gwajin makami mai linzami na ballastic da ta kira kare kai wannan takaddama ta kasance ɗaya daga cikin da yawa a cikin 'yan makonnin nan ta kare takunkun majalisar ɗinkin duniya da aka sanya wa koriya ta arewa kim ya sake nana da cewa washington ba ta da wata ƙiyayya ga koriya ta arewa Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kama kai ga sauraron kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Gwamnonin jihohin yankin Arewa maso gabas, yankin da ya jima cikin tashe-tashen hankula sun ɗau alwashin taimakawa jihohin Arewa maso yamma. wajen ganin an samu yanke matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaye yankin Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnonin suka ba da tallafi na Naira miliyan ashirin ga gwamnatin jihar Sokoto don taimakawa waɗanda harin 'yan bindiga ya ritsa da su. Daga birnin Shehu Muhammad Nasir ya aiko muna da cikakken rahoto. imanin shekara goma sha biyu kenan yankin arewacin najeriya ya soma ban kwana da zaman lafiya inda aka samu ɓullar boko haram a jihar borno kafin daga baya matsalar ta yadu zuwa wasu jihohi na arewa maso gabascin najeriya yankin arewa maso yamma ya tsinci kansa cikin irin waɗannan matsalolin domin ya jima yana fama da ayyukan ta'addanci don waɗanda suka ratsa jihohin yankin inda ake ta sace-sacen mutane da kai hare-hare da kuma kisan jama'a makon da ya gabata ne mahara suka afkawa kasuwar gwaranyo ta jihar sokoto inda suka hallaka mutane arba'in da uku da kuma jikkata wasu hamsin da uku lamarin da ya sosa rayukan jama'a ba a najeriya kaɗai ba har ma da kasashen duniya a kan wannan harin ne da makamantansa ya sa dandalin gwamnonin arewa maso gabashin najeriya suka jajantawa jihar sokoto da ma arewa maso yamma tare da bayar da tallafi shugaban dandalin gwamnonin na arewa maso gabas gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum shine isar da sakon dandalin ya kuma ce shirye suke su taimaka wajen bayar da shawarwari don samun sauƙin waɗannan matsalolin da takwarorin su na arewa maso yammacin ƙasar nan. Our experiences with you with beauty ending this crisis. contribution of only sum of 20 million naira. Ya kuma bayar da gudunmuwar su ta naira miliyan da domin taimakawa ga faɗi tashin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi wajen samar da sauki ga rayukan waɗanda harin ta'addanci ya daidaita. To the glory of God and to the benefit of humanity. gwamnan jihar gombe muhammad inuwa yahaya yana cikin waɗanda suka raka shugaban dandalin gwamnonin na arewa maso gabas a lokacin wannan ziyarar a cikin alhini al'umma mu suka wakilta mu zo mu muku wannan jaje ganin cewa dukkan abin da ya taba hanci to ya taba baki gudunmawa kowace iri ce ba ta rasa yin tasiri ga bukatun da ake son cimma akan hakan ne gwamnan sokoto aminu zai da tambuwal yayi na'am da wannan kulawar da gwamnonin arewa maso gabas suka nuna babu shakka muna da bukata da wadannan shawarwarin kuma ya allah da idan aka ba mu su za mu ɗauka mu ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amarin a wannan jiha tamu shekaru uku da hudu zuwa hudu suka wuce mun samu mai girma shugaban ƙasa muka ba da shawarar cewa a ɗauki waɗannan matakan kuma idan za a ɗauke su to a ɗauke su lokaci guda ba a samu hakan ba an fara a jihar zamfara kuma a sanjiyar haka waɗannan 'yan ta'adda sun samu dama suna shigowa jihohinmu suna aikata ɓanna kwarai da gaske. Yanzu haka dai wasu da harin 'yan bindiga na gwarayon ya shafa suna ci gaba da karɓar magani a asibitoci daban-daban yayin da wasu jama'ar yankin gabashin Sokoto suka yi hijira daga yankunan su saboda rashin tsaro. gwamnan sokoto ya nemi ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin da kuma neman a buɗe hanyoyin sadarwa da aka rufe a can baya a ƙananan hukumi goma sha hudu na jihar jami'a cewarsa rufe sadarwar ya ƙara muna na rashin tsaro a yankunan da daɗewa dai jama'a ke kira akan a ɗauki matakai na shawo kan matsalolin rashin tsaro na bai ɗaya ko da za a iya kawo ƙarshen matsalolin da suka hana jama'ar wasu yankunan arewa bacci da ido biyu rufe Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Ubangiji Allah ya kamuna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a saurari labaran duniya kashi na biyu. gobara ta tashi jiya asabar daga wata kwantena da wani jirgin ruwa mai dauke da sinadarai na haƙan ma'adanai daga british columbia kuma hukumar kula da gabar tekun kanada ta ce tana aiki tare da jami'an tsaron gabar tekun amurka don tantance halin da ake ciki game da haifar da illa ga muhalli an kwashe ma'aikatan jirgin sha shida daga mv zim kingston yayin da biyar suka rage cikin jirgin don yaƙi da gobarar in ji jami'an tsaron gabar tekun kanada a cikin wata sanarwa da yammacin jiya asabar kwantena goma ne yake konewa in ji ta ta kara da cewa gobara ta ci gaba da yaduwa amma shi kan shi jirgin bai kama da wuta ba hukuma ta ce tana aiki tare da kawarta ta amurka don bin diddigin kwantenoni arba'in da suka fado cikin teku tana mai cewa suna yin babban hatsari ga masu jiragen ruwa da ya karshe uzbekistan ta kada kuri'a zaben shugaban kasa da aka gudanar yau lahadi inda shugaba mai ci shafkat mirziyov da ya fuskanci adawa ta hakika kuma yana da tabbacin zai lashe wa'adi na biyu Nasarar da Mirziyov ya yi hasashen za ta ba damar zurfafa yakin neman zaki fasalin da ya nasara kuma mai yiwuwa ya kai ga Ugistan ta ƙara buɗe kasuwancin kasashen waje da saka hannun jari tare da ci gaba da gudanar da tsarin siyasa na tsakiya. Jagoran mai shekaru 64 ya sake gina alakar da ke tsakanin ƙasarsa mai arzikin albarkatun ƙasa da Rasha da yammacin duniya wanda ya tsami ƙarƙashin tsohonsa Islam Karimov. shugaban uzbekistan na farko bayan samun 'yancin kai mirziyoyev ya kuma ci gaba da kasancewa cikin manyan jami'an tsaro ya kuma sa ido kan sakin wasu fursunonin da aka tsaya a gidan yari saboda rashin jituwa da karin mob ke nunawa ga masu adawa har yanzu babu jam'iyyun adawa a cikin mafi yawan kasar da musulmai suka fi yawa har miliyan 34 kuma 'yan takara hudu ne ke fafatawa da mirziyov jam'iyyun da ke goyon bayan shugaban kasar da suka gabatar da su

yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Masu ruwa da tsaki a fannin gudanar da harkar man fetur a Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan haɗe wasu hukumomin gwamnatin tarayya uku da ke ƙarƙashin ma'aikatar man fetur ta ƙasa. Wasu na ganin cewar yin hakan zai kawo gyara na dindindin, a inda wasu ke ganin cewar hakan kuwa lauje ne a cikin naɗi. don kuwa al'ummar kasar ba fayyace musu alfanu da ke tattare da wannan sabon tsarin. Wakilarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi muna nazarin wannan sauye-sauyen a wannan rahoton. Abin da ya ɗauki hankali a soke waɗannan hukumomi guda uku, wato DPR da PPRA da kuma PEF. shine sake nada wasu guda biyu da za su maye gurabensu wato hukumar kula da man fetur da ke karkashin ruwa upr upstream petroleum a turanci da hukumar npra wacce za ta kula da harkar man fetur na kan tudu da albarkatunsa baki daya to sai dai tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa, comrade isa tijjani ya ce akwai abin dubawa a wannan mataki da gwamnati ta ɗauka cikin gaggawa ba tare da yin la'akari da matsalolin da ke tasowa a fannin albarkatun man fetur ba ya tambata ne cewar akwai wani abin da gwamnati take boyewa ba ta son 'yan kasar su sani don haka ake yin abun a gaggauce a gaggauce a gaggauce a gaggauce in ba haka ba ka rusa petroleum equalization fund bayan kasan magitoci suna bin kudin transport biliyoyin naira ba a biya su ba me kai kenan dpr su suke maganar license su suke maganar kai ta binne tankuna da ake yi su suke inspection su suke komai su kuma me za a yi ppra dama dai can mun muka gwagwarmayar aka kafa ta karkashin shugabancin adam soshin male muna kungiyar kwadugo domin ba zai yiwu a ce nnpc ita ce yar kwallo ita ce yar kallo ita ce refri ita ce duk abin da ta ga dama za ta yi kuma yanzu an mayar mata da wannan matsayin da tak sai abinda suka yanka suka feɗe suka nuna wa mutane shi ka yarda da shi ko kana so ko baka so domin baka da wata hanyar da za ka san menene NNPC ke ciki kowaye shugaban kasan tarayyar Najeriya bai isa ba ya san tartibin abin da NNPC take ciki wallahi ba zai yiwu ba amma shugaban kungiyar Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari yana ganin wannan gyara ce da kasa da al'ummanta za su mora nan gaba dama an riga an yi fasin ɗin PIB bill na cewa za a faɗaɗa wannan kasuwanci na mai za a buɗa shi domin dukkan 'yan kasuwa su shigo ciki ba gwamnati kadai ba duk abin da gwamnati ta riga ta kawo mun tabbatar da cewa da yarda Allah abu ne mai amfanin al'umma kuma mu a tsaye muke mu ba da goyon baya akan wannan abu da aka zo da shi ɗari bisa ɗari na farko dai zai ba mu dama mu ma mu shiga a dama tare da mu a matsayin mu 'yan kasuwa masu zaman kansu sa'an nan kuma muna dubin cewa lallai za a nema wa al'umma ayyukan yi da dama domin idan ki duba dukkan waɗannan matatan mai da gare mu a najeriya ba mai aiki to amma muna dubin cewa yanzu wannan abu da aka yi zai kawo hanyar da za su fara aiki ga baki ɗaya sa'annan kuma su ainihin waɗanda muke haɗa hulɗa na kasuwanci tare da su mutanen ƙasashen waje ba za su ji wani tsoro ba za su shigo a cikin ƙasa mu haɗa kai tare da su mu ci gaba da kasuwanci. Yanzu 'yan ƙasa sun zuba ido su ga irin rawar da waɗannan sabbin hukumomi za su taka wajen rage kuɗin iskar gas da ma man fetur da kanshi duk da hauhawar dalar Amurka da 'yan kasuwa ke amfani da shi wajen siyo su daga ƙasashen waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. baya ga batu na haɗe hukumomin gwamnatin tarayya sai na zurfafa bincike inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta jaddada matakinta a ɓangaren rahoton badakalar jaridar pandora wanda ya tona asirin wasu 'yan najeriya da ke halatta kuɗaɗe da dukiyoyi na haram a jerin 'yan najeriya da aka ambato a rahoton na jaridar hadda gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da Sanata Stella Oduwa tsohuwar ministan sufurin sama ta Najeriya da wasu 'yan majalisu har ma da alkalai. Shugaban hukumar ta EFCC Abdulrashid Bawa ya yi wa abokin aikinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani a wannan rahoton. san sha'ani bincike da ya danganci mutane da yawa kuma da ya danganci wurare daban-daban da ya wuce har da najeriya abu ne da dole ne sai an ɗauki lokaci abu ne kuma da ka san da doka in za ka samu ma ainihin evidence haka sai ka rubuta through central authority unit na kasa su karba a can kafin a zo a yi tambayoyi a samu bank records a san yadda aka yi wannan normally bincike ne wanda yakan ɗauki lokaci ba wai abu ne wanda za a iya yi cikin sa sati ɗaya ba sati biyu ko wata ɗaya ba ko wata biyu. To amma abin da ke ɗora kai shine ya aka yi ta hukumar EFCC da wasu kila ƙungiyoyi irin naku na ƙasa da ƙasa ba su san da wannan bayani ba sai da 'yan jaridu suka bankaɗo shi. Eh to ai su ma 'yan jaridu kamar abubuwan da ake kira whistleblower su ne suka kawo 'yan abubuwa kamar yadda ka sani irin wannan sha'ani na masu boye dukiyoyinsu a waɗannan abubuwan da ake kira tax haven ka san yadda suke abu ne na ake yi na da kididdiga na ɓoyen ɓuya a za ka je ana faɗin cewa akwai beneficial owner akwai kuma ultimate beneficial owner wayannan wurare ne wayanda mutane za su je su buɗe kamfaninnuka wanda ba za ka maga ga sunayensu ba gaba ɗaya a cikin sha'ani da shahukan kamfanin da kuma bankunonin da suke ajiye irin wayannan kuɗi. to kun fara gayyato yanda aka ambata ɗin in kuka fara gayyato su me da me suka fara bayyana muku shin sun amince ko ko sun musanta ne. eh to ka san kamar yadda ka sani su mutane ne wayanda already muna namu bincike da muke yi a kai kuma mun fara binciken ɗaya daga ciki saboda an kawo gaban da ya kamata a gayyace shi kuma an gayyace shi yaushe ake sa ran cewa za a gayyace su sai abin ya na. shugaban hukumar afcc kenan abdulrashid bawa a tattaunawa da ne da shi a abuja to amma ganin cewa akwai ayyuka muhimmai masu yawan gaske kuma a hannun hukumar ta efcc na tuntuɓi malam nasiru zaharuddin wani mai shari'a al'amura a najeriya domin in ji ko hukumar wato fcc za ta iya gudanar da wannan binciken a daidai wannan lokacin da ɗawainiya ta yi mata yawa a cikin najeriya sai ya ce yawanci za ka ga wato kyasa-kyasai na 'yan siyasa ba a yi hukunci a kansu ba kasafai ake zuwa a hukunci a kansa a ce an ɗaure mutum ko an yi wa a kaga irin wannan kes na pandora papers din nan ya kamata a ce irin udan kudaden da aka je an samu yan najeriya na da su sun fitar da su ba ta hanyar da ya kamata su fitar da su ba kamata ya ce an dawo gwamnati su cikin lalitat musamman a wannan lokaci da an tashi kasafin kuɗi za ka ga kusan fiye da rabin kuɗin da ake kokari a yi kasafin kuɗin sai an ranto to idan da ire-iren waɗannan kuɗaɗen a waje kuma wasu mutane sun je sun sai gidaje wanda yawa yawan mutanen nan bai kamata a ce suna aikin gwamnati sun sai irin waɗannan gidaje ba ga kaddarori iri-iri wasu suna da kamfanoni na yin abubuwa da sauransu to inda efcc za ta neke. bincike wani abu kan wannan pandora papers din da an nemo najeriya wasu kudaden da ba ma sai ta fita da kokon bara tana neman a baka rance da wasu ayyuka a najeriya umar farko musa mura amurka a abuja najeriya ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Social gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Bala. To a yau shirin zai ɗaura daga inda aka tsaya a makon da ya gabata kan taron kungiyar ɗaliban kimiyyar na'ura mai kwakwalwa a Najeriya NASCO tare da haɗin gwiwar hukumomi da kamfanonin harkokin kuɗi da ya baiwa ɗalibai daga manyan makarantu a ƙasar daman baje baiwarsu. Gare wasu daga cikin ɗaliban da suka halici taron. Sunana Abubakar Jamilu Bashir wanda aka sani da Habukan ina ɗaya daga cikin tim ɗin STEM Innovators. Uh, STEM Innovators tim ne wanda yake wakiltar Kano State gabaki ɗaya kuma tim ne wanda wanda muke da haɗin kai na ganin cewa mun warware wasu matsaloli da suke faruwa a gaskiya na ji daɗin wannan taro da fsi suka haɗa saboda abu ne wanda zaka zo ka baje kwakwalwarka a cikin kwana biyu ba daga gida za ka yi ba wanda shi ake kira da hackathon so shi hackathon sai kun zo za a faɗa muku matsalolin da za ku warware ta na'ura ina nufin kimiyya da fasaha wanda zai tabbatar da cewa mutanenmu na ƙauyuka za su amfana da wannan fasahar ko da kana da ilimi ko da baka da ilimi to ni da tim dina sai muka zauna muka tsara ya za a yi mu fitar da wata na'ura wacce mutum idan ya bude account da wannan na'urar ko in ce idan ya bude account da mu ya za a yi mai printing din ATM card kuma ATM card din na abin da yake dauke a cikin ATM din nan kawai QR code ne ba kowa bane eh, ya san QR code in aka ce ma QR code zai ba da dama ne wanda zaka dau waya ka kai shiga kyamara kai kanin din wannan shi QR code din zai fito ma da details din to ta wannan katin mutanen birni da ƙauye za su iya ciran kuɗi za su iya transfer kuma za su iya har saka kuɗi ma a ciki za ka iya siyan kati duk abin da atm zai ma shi ma wannan katin zai ma to solution din da muke so mu kawo ko ce matsalar da muke so mu warware shine ke da yawa masu sauraro za su ga cewa a ƙauyukanmu mu ba kowa ne yake da account ba kowa ne yake iya rike atm ka saboda ba mu da wannan ilimi na wannan kwakwalwa ta banki a wannan zamani sannan kuma iya bvn ma za ki ga wasu da yawa ba sa son su buɗe kan saboda wannan tsare-tsaren ka'idodin da su sauransu ko kuma za ki ga mata na kasuwa wanda sai siye da siyarwa ko kuma na gida ma suna so su ajiye naira ɗari biyu naira ɗari uku a cikin banki to duk lokacin da ka ɗora kuɗin na a cikin banki da ka kai lokacin da ka matsu ka matsu fasa bankin kake yi ka kwashe gaba ɗaya kuma za ka gama ba gaba ɗaya ba da duka kuɗin za ka yi amfani ba to da wannan ita na'ura da muka kirkira android app ne wanda za ka installing a cikin wayarka idan yi installing a cikin waya ka bude za ka generating card ɗinka za ka je kai printing ko kuma mu idan mun ma printing za mu kawo ma shi har gida dai inda kake a cikin kuɗi mai sauki wanda muke kokarin mu ga mun yi a nan shine matsalar da muke so mu ruware shine na wanda suke so suna ajiya kuɗi naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari uku a account ɗinsu ba tare da sun je sun bawa wani ya ajiye musu ko ba tare da sun je wajen mai POS akan zaka ajiye ɗari biyar sai ka bada da naira ɗari. Kin ga ba riba. Da wannan zamu mu samu samar wa da mutane aikin yi kamar za mu samu waje kamar pos shi ma ko kuma za mu yi partnership da masu pos din sannan su kansu mai pos mun kawo musu sauki na cewa duk wanda zai bude pos ba lallai sai ka sai pos mashin ba saboda shi kanshi pos mashin din nan tsada ne da shi ba shi da maraba da waya maraban shi da waya kawai shi na kato ne sannan kuma ana iya sa atm a to shi kuma wannan da android app din mu kawai app za ka install in kana da waya ka android ko ta dubu nawa ce in dai har kyamarar ta na aiki da kayi scanning din code din koma ma wane ne zai fito ma da information din shi zai ce ya sa pin da zarar wanda ya zo cire kuɗi ya sa pin din shi shine lambobin sirri to account din shi zai bude gaba daya sai ya bashi option din cewa tura kuɗi zai yi ne ko kuma cire kuɗi zai yi sannan kuma a cikin wannan na'ura mun ba da damar inda mutane kamar hudu za su iya organizing su yi adashi bacin wannan kuma ko da baka da kuɗi za mu iya baka bashi wanda bai wuce sama da naira ɗari biyar ba daga baya sai ka biya kinga ai wannan zai taimaka musamman ko da a ce kana da cash baka da canji sai ka duba cikin account ɗinka wallet ɗinka baka da kuɗi za mu iya baka automatically bashi daga naira ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar idan ka biya ɗari biyar nan da wuri sai a baka dubu ɗaya idan ka biya dubu ɗaya nan da wuri sai a baka dubu ɗaya ɗari biyar haka dimo kana biya dimo ana ƙara ma kana biya ana ƙara ma da muka kawo solution ɗin nan sai muka yi shi a cikin kwana biyu wanda muka hana idan mu bacci muka zo muka yi presenting a biya kyau har muka samu muka zo na uku. Ƙungiyar STEM Innovation moderators kamar yadda aka je su suka zo na uku cikin kungiyoyin ɗaliban da suka ƙirƙiro da fasahohi a taron an kuma ba su kyautar naira dubu ɗari uku to koya suka ji da wannan kyauta sunana suraj muhammad software developer na team stem innovators wannan kyauta da aka ba mu kwarai da gaske ta ƙara mana ƙaimi wajen ci gaba da yin ayyuka da kuma kawo wasu mafita na wasu matsaloli da suke damun al'ummarmu domin in ba da manta ba jack ma yana magana cewa duk inda kaga ana complain to anan akwai opportunity to kuma muka yi la'akari sai muga ga kasashen mu ko kuma in ce nan kasar mu ko kuma nan al'ummar mu suna nan sai korafi ake to kenan idan mu ba za mu kasance daga cikin masu complain ba za mu yi kokari mu kawo solution kenan za mu samu opportunity a ciki kenan sannan kuma wani abu da muke dan iya mantawa shine wani lokaci su sauran turawa masu yin solutions za su kawo solutions ne ba wai iya su ba suna yin solution ne gaba ɗaya duniya to mu ma ya za a yi kawo solutions ɗin da ba wai za a ce Najeriya ba ba za a ce Afirka ba gaba ɗaya duniya ake targeting kamar misali yanzu idan muka ce biya fe ɗin nan ba wai iya Najeriya ba zai aiki zai iya yin aiki ma a ko ina da ko ina to zai zamanto cewa ba ma al'umma Hausawa ba ba wani wani suke zaune a Najeriya ba Laraba za su iya aiki da su Turawa sauran yarurruka kowa zai iya aiki da shi sannan kuma game da samun investors ko a yanzu akwai wanda suka nuna suna da interest akan idea mu kuma insha Allahu za a gina domin za ta taimaka sosai wajen gudanar da abubuwa musamman yanzu za ki ga ana fama da matsalar canji makamantan abubuwa to amma sai zaman to cewa a yanzu tunda akwai biya ba ruwan mutum da neman canji eh baka da canji to iskanin ka tura min ko ni in yi in karba banda wannan kuma insha Allah nan muna nan muna ci kokari sannan muna nazari akan yadda mu ci gaba da kawo su solutions nan ba da dadewa ba ina kara kira ga matasa da lallai lallai su mai da hankali wajen karatu karatu duk da karatun <laughs> yanzu da yawa daga cikin madaza suna yin shi ne kawai read and pass ma'ana a yi a karanta an je jaraba an gama shi kenan to gaskiyar magana wannan ba daidai ba ne ka karanci abu ka fahimce shi idan ka fahimce shi wata ran maka aiki ka karanta abu don wani yana son ka karanta ka karanta don shi kai kana son ka zama wani shine kuma a koda yaushe <laughs> abinda nake rikewa a raina shine kada kai karatu domin ka samu nasara ka zama kai karatu domin ka zama cikakki cikakke a lokacin da ka zama kuma cikakken nasara za ta biyo ka insha Madalla. To sauraro a nan shirin zai ja birki a wannan makon sai kuma na gaba da yardan Allah za a ji mu cikin shirin yanzu a madadin hukuma da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirye-shirye. Kada kuma kumanta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. ko kuma bibiyar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da su. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Lionel Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia.